وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له ما قصتك قال لست بسارق ولكني أصدقك تعلقت في دار الرياحي فوجة يذل لها من حسن منزلها البدر لها في بنات الروم حسن ومنذر إذا افتخرت بالحسن جانب القبول فلما تركت الدار من حرب الشتي أتيت وفيها من توكلها الجر تبادر أهل الدار لي ثم سيحوا هو الجس مأتوما له القتل والأسر فلما سمع علي رضي الله عنه شيرا رد له وقال للمحلق ابن رياح اسمح له بها فقال يا أمير المؤمنين سلك من هو فقال النحاس بن عيينة فقال خذها فهي لك واشترى معاوية جارية فأجيب بها إعجابا شديدة فسمعها يوما تنشد أبياتا منها وفارقته كالغصن يهتز في الثرى سريرا وسيما بعدما سر شاهده فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها وذكر الزمخشري في ربيعة الزمخشري الزمخشري وذكر الزمخشري في ربيعة أن زبيدة في ربيعه نعم. في ربيعه نعم وذكر الزمخشري زمخشري في ربيعه أن الزبيدة قرأت في طريق مركز على حادث أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما معاتيك ريحة وأما الحشا فالنار منه على رجلي فنظرت أن تهتال لكائلها إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه وبينما هي بالمزدلفة إذ سمعت من يشدهما فطلبت فزعم أنه كان هما في ابنة أم له نذر أهلها ألا يزوجوها منه فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوه منه حتى زوجوها منه وإذا المرأة أعشق له منه لها فكادت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة وقال القرابي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان fakatabal gulamu ilai ha yau man wala kadara a yi tuki filbana ne ka an a bai ni mirri ki fi filbari ne wa ka ka faki fi ya ni wa ka an nana bit na jami an fi firashin waki ne fatafi kai لأراك في نومي ولست براقدي فأجابته الجارية خيرا رأيت وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي نائلي وأراك بين قلاقلي ودمانجي وأراك فوق ترائبي ومجاهد فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرق غيرته وقال جامد بن مرقية سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب هل في حب دهمنا من وزر؟ هل في حب دهماء من وزر؟ نعم هل في حب دهماء من وزر هل في حب دهماء من وزر فقال سعيد فقال سعيد إنما تلام على ما تستفيد من الأمر فقال سعيد والله ما سألني أحد عن هذا لو سألني ما كنت أجيب إلا به نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد آله وصحبه أجمعين ما لا يتقبل الجوا ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون من العش في الأشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن كما تقدم من فيل أبي بكر وعثمان ما لم يزل الخلفاء wato halifofi arrashiduna rashiduna halifofin annabi shiryayyu wa ruhama minan nasi da mutane masu tausayi ba su gushe ba suna yi wa masu jege neman alfarma gurin waɗanda suke begensu waɗanda ya halatta wato su haɗu ta hanyar aure suna nema masa alfarma idan suka ga tsananin bege a tsakaninsu kuma ga wajen matsala ta hana auren yayu to suka sa baki su shiga tsakani har su ga cewa waɗannan masoya sun samu aure a tsakaninsu kama ta kaddama min fi'ili abubakar wa usman kamar da ya gabata na aikin abubakar da usman a kisoshin da ya kawo can baya wa kazalika aliyun sai ce haka nan sayyidina ali utiya bi ghulamin min al-arabi an zo masa da wani yaro balarabi wujida fi dari qaumin bil an kama shi da daddare ya shiga gidan wasu mutane aka kamo shi aka kawo shi gaban sayyidina ali fa na lahu sayyidina ali ce ma qissatuka kai kuwa wannan matashi ne da labarin ka fa na su bi sariqin ce ni fa ba farawo ba da kuma sata na shiga in yi ba walakin ni asduquka amma zan gaya maka gaskiya sai ya rera waɗannan baitoci تعلقت في دار الرياحي خلوة يذل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات الروم حسن ومنظر إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر فلما طرقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توكلها الجمر تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والأسر وتفيد متذكرة أما أوعكي ke ta'allaktu fi darin riyahi khaudatan na kamu da ciwon san wata budurwa a gidan riyahi a riyahi din shine mutumin da aka kamo shi a gidansa ya auka masa gida cikin dare cito a wannan gida na kamu da ciwon san wata budurwa ya zillu laha min husni manzari halbadru saboda kyanta mu farin wata daren goma sha hudu ma in ya ganta sai ya rena kansa laha fi banatin rumi husnun wa manzaru ko cikin 'ya'yan rumawa ta shiga 'ya'yan rumawa 'yan turkawa ana sifanta su da kyau sai su ko cikin su ta shiga ita kyakkyawa ce kuma tana da kyan gani idan ta bil husni ja na ba alfahru lokacin da ta yi alfahari da kyanta to alfaharin yana yana yana bangaren ta wato alfaharin zai shiga bangaren ta za su tsaya tsaya suna wato a gasa kowace tana alfahari cewa ita mai kyau ce ita mai kyau ce to alfaharin kyau yana tare da ita falamma taraktu dara min harri muhjatin zuciyata ta yi zafi saboda tsananin so don haka cikin dare na tafi gidansu ina akai ina zuwa gidan wa fi halin tawakkuli al-jamru wannan soyayyar kuma da take cikin gidan sai ta zanto garwashin wuta da can zuciyarsa na abin nan zafi da ya shiga gidan kuma sai zafin ya karu saboda tsananin so. tabadar ahlul ne. ɗan gida suka yi wata a kaina sun masayyahu sannan suka kwala ihu suka yi kururuwa huwa lissu mahtuman lahu al-qatl ga farawo nan lalle a kashe shi ko a kama yace to wannan ita ce shine kissa ta wato ita shine labari na soyayya ce ta sani auka gidan nan ga kuma yadda take nake jin zafin soyayya na a raina amma daga ƙarshe mutanen gida sun yi wuta sun kama ni sun dabe bayan sun ce sun kama barawo a kashe ko a ɗaure falamma sami ali radiyallahu anhu shayrahu raqqa lahu yayin da ali radiyallahu anhu ya ji wannan waƙan nashi sai tausaya masa wa qala lil muhallab ibn riyah sai ga wa shi ne wannan gida ismah lahu biha wato yabdu wannan wata jariya ce ku yanga ce a gidan ba wai yarsa ba ce sai ce ka masa alfarma ka bar masa ita wato a yi musu aure ta zama matarsa faƙala ya amiral mu'min salhu man huwa to in ba shi aure shi wane ne dan wane ne har kawai mutum ya faɗo gida na tsawon ɗaya mace in ba shi aure sai ce shi ne annahas ibn uyayna haka yake a cikin littafan duka annahas ibn uyayna ibn uyayna akwai a cikin tarihin mazaje na larabawa akwai wani wanda ake kira utaiba ibn nahas ba uyayna ba utayba ibn nahas shi wannan utayba ibn nahas mutum ne babba a cikin mutanensa kuma ya riski a wani bangare na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski sai na abubakar an yi yaƙe-yaƙe da shi yana ɗan uwa attab ibn nahas kuma shi ma babban mutum ne akwai al-mughira ibn utayba ibn nahas kamar ɗaya yake gare shi wanda shi kuma alƙali ne a kufa wannan dai wato wato wannan family wannan gida wannan ahali na annahas kamar wasu sanannu ne waɗanda suna da martaba da daraja a wancan lokacin to watakila shi wannan annahas sunan kakarsa ce zai zama annahas ibn utaiba ibn nahas tana yi wa ya zanto haka ne to yana jin cewa ga ta inda ya fito wato yaro ne da yake da asali ga babban gida sai ce ku za ka hiya laka je kana mallaka maka ita washtara muawiya jariyatan sai na muawiya ya ya sai wata kuyanga fa ujiba biha ijaban shadida ta bashi sha'awa sosai fa sami'aha yawman tanshudu abiyatan minha sai ya ji ta tana yin wasu baituttuka daga cikin baituttukan da take cewa وفارقته كالغصن يهتز في الثرى قليلا وسيما بعدما فر شاربه نار بد الشيء كما مجانا أكمل نار بد الشيء كالغصن ينا كمر ريشي يهتز في الثرى بيكي روى أشكين كتا أتوريشي ني وإن دعك كدسا شيء أكثينا كتا وقريرا لن ينسى وسيما mai kyau ba da ma tsarrasha ba da ma tsarrasha ribu bayan gashin abin nan gashin gashin bakinsa ya ɗan fara fitowa wato matashi ne wanda yanzu ya fara tasowa na bashi wato kamar dai akwai wani masoyinta da suka rabu ita baiwa ce aka sayar da ita amma akwai wanda ta shaku da kansa kamar yadda zai ya shaku da san barira da aka zanto shi mu'awiya ya sayi ta ya ga cewa ta yi masa to amma kuma ga wani can tana ambatan shi cikin dare ko yaushe ta tashi tana wasu baitocin waka tana kuma cewa ga halin da ta rabu da shi fasalaha sai tambaye ta fa akhbaratu annaha tuhibbu sayyidaha sai ta gaya masa tana son mai gidanta a yadda yake a cikin ruwayoyin da da suka kawo wannan cewa tana tana son ibnu ammiha dan baffanta da ilaihi sai mayar masa ita wafi fi wa fi da cewa yana son ta amma kuma tun daga wanda ta fi so sai ya bar ta ga wanda ta fi so shi ya haƙura wanda haka ne ga dukkan wani wanda ya san mutuncin kansa idan ya mace ta ce ba ta son shi ba wanda take so to ya hakura kai ya matsa lamba ce ko ta halin kakado da sai ya aure ta in ya haka bai mata rama ba kuma ya jawo kansa azaba وقال الزمخشري في ربيعه أبو القاسم الزمخشري أتكل لتافنك ربيع الأبرار لتافي سوريش ربيع الأبرار وأتكلون للتافي يكي بعد الأبار شوى أن أن الزبيدة الزبيدة كتبت أبي جعفر المنصور يا الخليفة كده خليفة بني العباس sannan kuma mata take ga haruna rashid sannan uwa take da muhammad al-amin sauraka mijin ta khalifa a baban ta khalifa mijin ta khalifa dan ta khalifa to ita wannan zubaida matar haruna rashid ta shahara a tarihinta da taimakon kai da kyauta da taimakawa mabukata da ayyukan jin kai abubuwa da yawa don kana karanta tarihinta za ka ga tana da su أن زبيلة قرأت في طريق مكة على حائط كان أيوة زوى أمرا وأهنية تزوى أمرا في تزوى كفاي حتى في كذا أروه تاجي كنك سندا أروه وسبيت تيب لادي أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما المآخي قريحة وأما الحشا فالنار منه على رجلي ولهذا ربك وسبيت تيب يا يتفيع a baitocin yana cewa shin a cikin bayan Allah maza ko bayan Allah mata ba za a samu wani karimi mutum mai karanci ba da zai yaye damuwa daga wanda hankalinsa ya tafi wanda ya rasa hankalinsa saboda damuwa ya yi masa damuwarsa lahu mukulatun ga shi da kwayar ido amma ma'aqi amma kurmin idan qarihatu duk sun bushe tsiro saboda zubar da hawaye har ya dawo kukan da yake hawaye ma ba zuba wa amma alhasha amma hanjin cikin sa kuwa fannaru min ala rijli wuta ce kawai tsaye da kafa ta take raba baka a ciki ma'ana yana cikin azaba yana azabtuwa kuka ba dare ba rana saboda kuka har hawayensa ya kafe babu wani mutumin kirki da zai tsaya ya taimaka masa ya ce ceto shi gashi yana neman rasa hankalinsa ma to sai ta karanta waɗannan baitoci sai ta fahimci cewa wani ne ya ajiye su a matsayin sako ga masu wucewa fa nazarat an tahtala bi qailiha in arafathu hatta tastami'a bainahu wa bain man hatta tajma'a bainahu wa bain man yuhibbuhu sai ta sha alwashi sai ta bi duk wata hanyar da za ta bi ta haɗu da wanda ya faɗi waɗannan baitocin wanda ya rubuta baitocin na guda biyu kuma za ta yi iya ƙoƙarin ta ga ta haɗa su da wanda yake so fa bai na hiya bin muzdalifa an je hajji an yi arafa an dawo ana kwanan muzdalifa in sami man shirin baiti sai kawai ta ji waɗannan baitoci biyu suna tashi cikin filin musdalifa kaga muri kowa ya zo yana dan bacci gobe za a tafi a jifa shi watakila duk zaman arfa abin da ya ta Allah bai za su haɗa arfa ba sai da aka zo musdalifa cikin dare sai ta rika jin baitocin na tashi fatala masu ta ce a a nemo mai baitocin can biyu aka je aka kawo shi gabanta ki kai ne mai wannan baitocin ko jin su kai wani yana faɗa ka haddace kai ma kake maimaitawa kuma sai yiwu ya ji ne kamar da kuka ji din nan na san yanzu wani yana ya haddace gobe ta faɗa sai dai gawa zai gira ka kuma kai ne mai baitocin nan suka ce fa za'ama annahu qalahu ma fi ibnati annin lahu ce akwai wata irbaffansa da yake matsanancin santa kuma kanta ne yake waɗannan baitoci biyu nazara ahluha Allah ya zawujuha minhu amma iyayenta danginta sun sha alwashin cewa inda suna da yau ba za su aura masa ita ba me yayi musu Allahu alam sai ba za su ba shi auren ta ba fawajjahat ila alhayy saboda haka ita zubaida sai ta aika zuwa wannan ahali cewa aje wannan abin nan aje a zo maka da su inda ita babban mace ce matar khalifa ce aje a kirawo su aka kirawo su ma zala tabzuru lahum almal ta dinga ba su kudi ta dinga ba su kudi hatta zawwajuhu min zawwajuha minhu har suka yadda suka aura kaga in aka kyautata niyya ba abinda kuɗi ba zai yi ba wa idza almar'atu a'shaqu lahu minhu laha kawai sai kuma daga baya ta fahimci ma a ce ita yarinyar ma ta fi son shi bai da yadda yake son ta shi yana cewa hankalinsa ma ya tafi to ita kaga shi kenan ta ma kusa mutuwa فكانت تعده من أعظم حسناتها don haka zubaira tana ɗaukan wannan abu da ta yi daga mafi girman ayyukan kirki da ta yi a rayuwarta wata kodu tana cewa ma ana bi shay'in asarra minni min jam'i bai na al-fata wal fata babu abin da yake faranta mare kamar yadda na haɗa tsakanin wannan saurayi da wannan budurwa idan da ibnu qayyim yana kawo wannan ne yana maka shi asalin sa ba zai laifi ba dan mutum ya zaune yana kanta قال الخرائطي الخرائطي آه، ينا فدا يكي تشوا وكان الخرائط هنا لتابع اعتلال القلوب اما دي وانا دواية باسا تشكي ابن ابن القيم يا وتا تشكي روضة المحبين يكي تشوا وكان لسليمان ابن عبد الملك غلام وجاري يتحابان آه، سليمان ابن عبد الملك آه wato suleiman ibn abdulbar yana da wani bawa da wata baiwa da suke soyayya faka tabal gulamu laha yawman sai wannan yaro sai ya rubuta mata wala qadara aitiki fil manami ka annama ataitini min zayki fi kil baridi wa ka anna kaffaki fi yadi wa ka annana bitna jami'an fi firashin wahidi فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقب ya rubuta cewa na yi mafarkinki na ganki a bacci ka annama a tsaiki ne min riƙi fi kilbari ka bakin bani yawon bakinki mai sanyi na ɗanɗana wa ka anna kaffaki fi yadi kamar kafin hannunki a hannuna wa ka'annana bitna jami'an fi firashin wahidi kamar shi shimfiɗan mu ɗaya muka kwana da ya yi baccin ya farka ya ce fatsa fiktu ya wuri kullum mutara fidan da na farka a yinin gaba ɗaya sai na zama kawai ko ina na zauna ce in kama bacci nake yi bi a raki fi nauni wala su da rafi wai kawai da mafarkin ya dawo ni ba bacci ba ni kuma na ci buɗe ido in yi harka da mutane لإني inda ya zauna sai rufe idansa fa ajabathu al-jariya sai ita wannan yarinya خيرا رأيت وكأن وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانتي فتبيت مني فوق ثدي ناهدي فوق ثدي الناهدي وأراك بين خلاقلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي sai ta zama ita kuma mai karo karo sau haka ba sai mun bayani ba a dunkule ne ta ce duk abin da ka gani za ka samu duk hasada mai hasada sai dai mutu فبلغ ذلك سليمان سليمان لاباري يزو متى فأنكها حل لاما في كرائر النجاة على الأولي وأحسن حالهما يتوت تامسو على فرق غيرته ضد يدي كده أنا يكيشي أما يهدي حقولا يأورا متى وانم تزونا لا فيها وقال جامع ابن مرخية جامع ابن مرخية الكلابي ايه ده بسكين موعد عادي ده بسكين لا ربا والحجاز أزام من دولة بنو أمية آه أتكم ما سيدي سوى سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري فقال سعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأحب لا ما تستطيع من الأمر أعيد ديره تأناف كمرض بيه بيت ne guda سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري فقال سعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأمر شيوان الجامع ابن مرخية وانا مواكي أواكي سيكي شوا سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة na tambayi sa'id dan musayyib sa'id ibn musayyib mufti muftin madina dan sa'id ibn musayyib yana cikin manyan tabi'ai ah, kuma a lokacin sa yana da cikin al-fuqaha us manyan malamai madina guda bakwai da ake ji da su to shi wannan mawaki sai ya tsara waƙarsa da ambatan sa'id ibn musayyib cewa ya je ya masa fatawa fi hudbi dahma'a min wuzri dahma'a ita ce wanda yake so yace shin akwai laifi in so dahma akwai laifi ina fatawa shi mawakin sai ce fa qala sa'id ibn musayyab shi sa'id ibn sai sai bana ansa yace inna ma tulamu ala ma tastati'u min al-amri ai ana iya ana zunjinka ne akan abin da kake da iko akan sa amma tsananin kan da kake mata ai ya fi karfin ka ne kawai zai zargi ka ma'ana ya halatta masa haka ya rubuta a waƙi yake yaɗawa shi ne labari ya je wa sa'idu bin musayyib sai ce wallahi ma ta'ala a ahadun an hada ba wanda ya kama wani tambayar shi da dai tsara kayansa ya sa a cewa na ba shi wannan ansar zai ruwa ta ce lausa sa'ala ma kuntu ujibu illa bihi to ko da tambayar da ya yi mun ko da haka ya tambaye ni an sanda zan ba shi kenan ibn al-qayyim a cikin rawdatul muhajjin na jin ababi na shida babi na biyar ko na shida ya kawo maganganu na wasu daga cikin irin waɗannan masoya da suke kawowa da sunan fatawa sun tambayi malam wani ya ce kaza kuma duk ƙayyarsu ya kawo ya ce duk waɗannan labarukan da suke bayarwa wani na tambayi malam wani na tambayi ce duk ƙarya ce suke musu ba gaskiya ba babu yayi guda a cikin rawdatul muhibbin na tsammanin babi na shida ko babi na biyar ko na shida na manta tsakanin na biyar da na shida da ya kawo labarin hadda wannan kistar ka ce duk waɗannan makaryata ne ba a yi haka ba kakaranta nan? aka samu ishkin nisa fa ishkin nisa'i salatatu aka samu ismin huwa kurbatun wa ƙa'atun wa huwa ishkun ra'atihi wa jariyatihi وهذا الإشك نافع فإنه عدا إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله ولهذا يدمج هذا العاشق عند الله وعند الناس وإشك هو مقت عند الله وبعد من رحمته وهو أبر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو إشك مرداد فما ابتلي به إلا من سقط في من عين الله وطرد عن باله وأبعد قلبه عنه وهو من أعظم الحجب الكافئة عن الله كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة مرداد وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت فما فما أتوا إلا من هذا العشق قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ودواء ودواء هذا الداء الاستعانة بمقلب القلوب وسلك اللجئ إليه والاشتغال بذكره والتعويل بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به فيترتب عليه فوات أعدم محبوب وفصول أعدم مكروه فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر على نفسه تكبير الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحاط به والقسم الثالث من العشق العشق المباح وهو الواجب من غير قلب كعشق من وسبت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية فهذا لا يملك ولا يعاقب والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه ويجب الكتم والإثبات والصبر فيه على البلوى فيثبته الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وإثباته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاة الله ومع الله نعم ما ليس فإشق النساء ثلاثة أقسام بجن ما شائر أكل كشي أكل إشق هو قربة وطاعة أقول بجن لإيك كسنتي نيزا الله كما طاعة شيء wahuwa iskun ishkur rajul imra'atahu wa jariyatahu mutum ya so matarsa ya so ku yangarsa wannan shi kansa da'a ce ga Allah subhanahu wata'ala wa hadha ishku nasi'un kuma wannan soyayya za ta kulli tsakanin miji da matarsa ya yana da amfani fa innahu ad'a ila al-maqasid allati shara'a Allah laha an domin wannan zai fi jawo cimma manufofin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta aure saboda su da mutum yana son matarsa da zai zauna da ita lafiya zai kyautata mata zai mata mu'ashara mai kyau matukar akwai kauna akwai soyayya ga soyayyar nan za ta zama sanadi na a samu kyakkyawar zamantakewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake bukata tsakanin miji da matarsa wa a lil basar kuma za ta fi kare masa ganin sa kange masa ganin sa ba zai je yana ta kallace kallacen da basu kamata ba wal qalbi za ta ganga katange masa ta kange masa zuciyarsa an ya ila ghairi ahlihi ba zai ringa tsinkayan waɗanda ba iyalansa ba ya ba zai rika tunanin waɗanda ba nashi ba saboda shi ma yana da waɗanda yake so a ransa ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس dan haka mai irin wannan soyayya yake zama abin yabo gurin Allah kuma abin yabo gurin mutane sani za su yaba masa cewa yana kaunar matarsa yana son ta yana zaune da ita lafiya kuma baya bibiyar wasu mata yana sa ido a kansu baya kuma kwalla su da wanda wata ba ta halatta gare shi ba wani abin yabo ne da wani soyayya ce da take kusanci ga Allah take kara kusanci ga Allah sannan ce wa ishqun huwa maqtun min Allah da kuma soyayyar da take wato jawo fushin Allah soyayya da take jawo mu'min ta fushin Allah wa bu'dun min rahmati take jawo masa nisantar rahmar Allah وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه تكتب كما توتد دا متن باوى الدين انسى دا دنيا تفيه دا كومي وهي إشق المرجان شين متن يلقى سن كنانا يارا مزا يلقى بيبير مزا كنانا يارا فما ابتلي به إلا من سقط فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله babu wanda ake jarraba da irin wannan sai wanda ya rasa mutunci a gurin Allah subhanahu wataala ya zanto a wurin Allah ba shi da mutunci ko kada to shine yake fadawa cikin irin wannan bala'i wa taradahu an babihi Allah ya kore shi daga kofarsa wa ab'ada qalbahu anhu ya ta zuciyarsa daga gare shi wanda zuciyarsa sai nisa daga Allah shi yake fada cikin wannan bala'in na bibiyar ƙananan yara maza wa huwa min a'zamil hujub al-qati'ati anillah yana daga cikin manya-manyan shamakai da suke datsa alakar bawa da ubangijinsa kamar kala ba'd salafi kamar da wani daga cikin malamai magabata yake cewa idza saqata al-'abd min 'ayni Allah ibtalahu bi mahabbati murdad idan bawa ya rasa mutunci a gurin Allah to sai shi da san kananan yara maza وهذه المحبة إلى ون سرية هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت إذا تتجاوى متعنى النبي لوط jawo تتجاوى sai irin girman masifar da Allah subhanahu wataala ya saukar wa mutane annabi Lut da irin azabar da ya yi musu da lugudan da ya musu bai taba yi wata al'umma irin wannan ba me ya jawo musu shine wato bin maza fama utu illa min hadha al-ishq ba su fada cikin bala'in da suka fada ba sai ta irin wannan soyayya qala ta'ala la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun Allah ce na rantsi da rayuwarka lalle tabbas suna cikin ɗemuwa da magagi na irin wannan wato makauniyar soyayya da suke yi wada'u hadha da'id dawi dawa'u hadha da'id dawi maganin wannan cuta mai matsanancin hadari wadda take kin ciwo ta cinye maganinta al-isti'anatu bi muqallibil qulubi wanda ya kamu da irin wannan cuta maganinta shine ya nemi taimakon mai jujjuya zukata shine Allah wa sidqil laja'i ilayhi ya koma gare shi da gaske wato ya gaskata ya gaskata komawa zuwa gare shi da neman mafaka wajensa wal ishtighali bi dhikrihi da shagala da albatansa والتعود بحبه وقربه يسنز وانشم قدام سوء da san Allah da kuma kusanci da Allah ya canza wancan kazamin san da san Allah da kuma neman kusanci da shi wattafakkuri fil alami alladhi yuqibuhu hadha al-ishq ya kuma rika tunanin irin radadin da wancan bakin san zai jefa shi واللذة التي تفوته به يقوم رقا تنانين إذن ده إلا زي رسع دليل وانشان بكين سوية بكر سوية فيترتب عليه فوات أعظم محبوب سيزنته يا رسع ما في جرما أبن لي كما تيسو وحصول أعظم مكروه يا يا واتو سامو في جرما أبن ده بغير سوء إسلامي شبا أبن كي فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته idan zuciyarsa ta ci gaba da san wannan abu ta fifita san wannan bakar soyayyar falyukabbir alaiha takbira ho ala janaza to yayi mata kabbara hudu irin kabbarar da ake wa janaza wato yi wa kansa kabbara hudu cewa ya halaka ya gama yawo ya kare wani ya anna al bala'a a ahata bihi ya fahimci cewa bala'i ya kewaye shi ta ko'ina wato bala'i ya rika da shi babu matsira wal qismu thalith min al ishqi kaso na uku kuma na soyayya ishqun mubah la yumlak soyayyar da mutum ya halatta yayi ta kuma wanda bai da iko akan ta wato bai da iko akan ya raba kansa da ita ka ishqi man wusifat lahum ra'atun jamila aw ra'aha fuji'a min ghairi qasd kamar wanda aka aka sifanta masa kan wata mace kikkiawa ko ka asan ba da nufi ba sai kawai ya ganta fa auratahu zalika ishqan laha wannan ya sa mata tsananin san ta a zuciyarsa ولم يحدث لها ولم يحدث له ذلك العشق معصيه amma tsananin san da yake mata bai jefa cikin sabon Allah ba fa hadha la yumlaku wa la yu'aqabu alayhi wannan abu ne da yafi karfin mutum ba ce da za a ce mutum ya iya ture wa kansa wannan kuma ba za a yi masa ba a kan irin wannan san da ya kama shi ba wal an lahu amma dai bisa nasihar malam ya ce abin da ya musu masa mun amfani mu dafa tuhu ya yi kokarin ture wannan soyayya daga zuciyarsa wal ishtighalu bima huwa an lahu ya shagaltu da abin da ya fi masa amfani wal wajibu ala hadha an yaktuma wa ya'iffa kuma wajibi ne akan wanda ya kamu da irin wannan matsanancin so to ya yi kokari ya boye abin kada ya tafi ya ta surutu ya ta ya ta wasu baitoci yana wasu waƙoƙi yana wasu sumbatu a ya kame kansa wa yasbir ala balwahu ya yi ta haƙuri akan bala'in da Allah ya jarabe shi da shi fa yusibuhu Allahu ala zalika sai Allah ya bashi lada akan haƙurin da yayi na ya ga wanda yake so amma ba hanyar samunta saboda aka sai ya haƙuri ya mai da abin ga Allah Allah ya ba shi lada wa yu'awwidhu ala sabrihi lillah Allah ya canza masa da makwafinta bisa hakurin da saboda haƙurinsa sa wa ifatihi da kamewarsa wa tarkihi ta'ata hawa da barin bin san zuciyarsa wa isari marzatillahi wa ma'indahu da kuma zaben yardar Allah da abin da ke tattare da wurin ubangiji subhanahu wata'ala ina ga sai mu tsaya a nan sai mu bar fasalin karshe ya zama shine fasalin mu da za mu karanta a ƙarshe na wannan littafi insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh